This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 26-31-42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare barkamu da wannan lokaci yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A wannan shirin namu za ku ji sakamakon taron da masu ruwa da tsakin Najeriya suka yi na cewa hukumar zaɓe ta tattauna da jami'an tsaron Najeriya don duba yiwuwar zaben ranar 14 ga wannan watan. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin wannan hukuncin da masu ruwa da tsakin Najeriya suka yanke game da batun gudanar da zaɓe. Lambar da za ku iya kiran mu da ita ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kamin nan ga labaran duniya. masu rama assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Akalla fararen hula 'yan ƙasa kamar 91 ne mayakan Boko Haram suka kashe biyo bayan hare-haren da sojojin najeriya suke ci gaba da kaiwa boko haram din a kauyukan kamar tun jiya laraba ministan tsaron kasar edgar alain ango ya gaya wa murya amurka cewa sojojin kamaru guda shida ne suka rasa rayukansu sannan sojojin chad goma sha uku su game da ajalinsu biyo bayan aron gama da mayakan sa kai a garin Fotokol da ke bakin iyaka ministan ya kara da cewa akalla mutane ɗari biyar ne suka samu raunuka sannan ta yiwu adadin waɗanda suka rasu ya karu saboda mafi yawancin jama'ar da suka raunata ba su samu dama zuwa asibiti ba ƙasar chad da kamaru sun girke sojoji domin yakar boko haram saboda irin kalubalen da kungiyar kewa yankin baki daya talata nan ne kasar chad ta bayyana cewa dakaranta sun dakatar da wani harin boko haram akan garin protocol sannan suka ringa bin mayakan suna arcewa har sai da suka tsallaka iyaka zuwa garin gambaru da ke najeriya Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zargi 'yan aware masu goyon bayan Rasha da alhakin hura wutar rigingimu a gabashin Ukraine yana mai cewa shugaba Vladimir Putin zai iya yanke shawarwarin da za su kawo ƙarshen yakin. Da yake magana a gaban manema labarai tare da Prime Minister Arseniy Yatsenyuk, Kerry ya zargi 'yan aware masu goyon bayan Rasha da kai hare-haren kai mai uwa da wabi da ma ci gaba da kama yankuna da kuma kuntatawa fararen hula. Kerry ya kara da cewa babu shakka mun san kowaye yake kawo cikas a yunkurin samun zaman lafiya. sannan kerry ya ce bayanan sirri na nuna cewa rasha ta aika da tankokin yaƙi da dokoki da ma sojoji zuwa ukraine sakataren kerry ya yi kira da rasha a kan ta mutunta ɗiyaucin bakin iyakar ukraine kana ta janye manyan makamanta daga gabashin kasar sannan ta sako duk fursunonin yaƙi kamar nadiya savchenko matukiyar jirgin saman ukraine sakataren ya kuma yi kira ga 'yan awari a kan su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka rattabawa hannu a birnin minsk da ke belarus a watan satumba da shekarar da ta gabata labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc bar makaɗa nahiyar asiya inda adadin waɗanda suka rasa rayukansu daga hadarin jirgin sama a taiwan ya karu zuwa 31 yau alhamis yayin da ake ci gaba da kokarin gano mutanen da ke cikin wannan jirgi kuma har yanzu fa akwai mutane goma sha biyu da ba san inda suke ba wasu hotunan bidiyo a kan yanar gizo sun nuna jirgin transasia mai inji biyu jim kaɗan bayan tashi daga tashar jirgin saman songshan a birnin taipei akan hanyarsa zuwa tsibiran kinmen a bidiyon an ga fakafakin jirgin na hagu ya yi karo da wata motar tasi da kuma gefen titi kafin jirgin ya fada cikin rafin kilong jami'ai sun bayyana cewa mutane goma sha biyar sun rayu a cikin sa da wani dan karamin yaro lin tian ming shugaban hukumar harkokin sifirin jiragen sama na taiwan yau alhamis ya bayyana cewa har yanzu ana ci gaba da neman mutanen da suka bace Daga ƙarshe shugaban Amurka Barack Obama ya yaba wa shugaban mabiya addinin Budda da aka fi sani da Dalai Lama a matsayin mutum mai jin tausayin jama'a kuma ya yi watsi da zanga-zangar China da ke adawa da mu'amalar Amurka da Dalai Lama. Mr. Obama bai gana ido da ido da Mr. Dalai Lama ba duk da cewa sun halarci taron karya kumallo wanda ake gudanarwa shekara-shekara wanda aka yi shi yau Alhamis a nan birnin Washington amma sun zauna a kusa da juna kuma sun yi musayar gaisuwa. A wajen taron Mr. Obama ya ce yana wa abokin shi maraba mai martaba Dalai Lama wanda ɗaya ne daga cikin kwararan misalai na masu rajin kare haƙƙin 'yan adam wanda ke wato mai mutunta juna shugabannin siyasa da addinai su kusan dubu uku da ɗari shida ne suka halarci wannan taron Labaran duniya kuke nan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To a daidai wannan lokacin ga Umar Faruk Musa da rahoto akan sakamakon zaman da masu ruwa da tsakin Najeriya suka yi game da zaɓe. A Najeriya majalisar ƙasa wadda ta kunshi shugabannin da ke ci a yanzu da na da sun yi matsayi cewar hukumar zaɓe ta Najeriya ta je ta tattauna da jami'an tsaro na ƙasar domin a duba hanyoyi ko yiwuwar yin zaɓe ko ɗaga shi a jihohin nan da ake samun matsaloli na tsaro ta yadda za a kawo ƙarshen cece kucen da ƙasar Najeriya ke fuskanta akan sha'anin zaɓen a yanzu. wannan matsayin da ya zo a daidai lokacin da waɗansu 'yan najeriya suke matsawa hukumar zaɓe ta najeriya na ta ɗaga lokacin na zaɓe har zuwa makonni uku ko ma watanni a nan gaba akan haka ne na tuntuɓi gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari domin in ji ƙarin bayani akan matsayin da ita majalisar ta cimma an yi ƙoƙarin ganin cewa ta wace hanya za a bi a tabbatar da cewa an yi zaɓe zaɓe wanda yake ingantacce amma abinda da aka tantauna mafi yawan shi cewa jami'an tsaro sun kawo cewa ba za su iya bada takamaiman tsaro ba adamawa da borno da yobe har ma da gombe so kuma gaskiya da tawa da dama sun ba da shawarwari ga abin da ya kamata a yi a kan sha'anin shi karan kansa zaben so saboda haka an kai karshen cewa ita inec ta je ta zauna da jami'an tsaro da sauran duk da ke da ruwa da tsaki a cikin sha'anin tsaro ta gani yadda za a yi in zai yi a yi zaɓe 14 ga wata da 28 ga wata ko kuma amma babban magana shine jega ya ce shi ya shirya zai zaɓe. a waje ɗaya kuma dr aliyu maga takardawa mako gwamnan jihar sokoto yana ganin cewa shi kam ga fahimta sa ba gudu ba ja da baya tsarin zaɓe da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta ce za ta yi akan kari ba tare da matsaloli ba yana nan daren ba tare da an canza shi ba ai magana shine za a yi zaɓe kuma dole a yi zaɓe dalili 'yan najeriya suna son a yi zaɓe mu kuma zaɓe ta tashiya shi wannan mai mashi ta shawara akan tsaro wanda makashiya kusan za ta jawo kashi ne don shi kunnin masu yadda in zai shi jawo ta domin shi ya kawo cewa mai kuma ya zo da ingila magan tsaro sai zo magana ɗage zaɓe da ya gama duniya a cewa sun yi shi mai kyau ne za su shawo kan rashin tsaro ake da shi fama shi a najeriya ya je na magana ɗage zaɓe angila me ya kawo shi abin aikata ma duk wani ma kiristiya shi ne tun saboda suna karɓar umarni ne wurin shi haka dole tun da ya faɗi ra'ayi ne dole kuma shi na fara ne shi wasa ya sai mulki na sai bayan rayuwa wannan yan najeriya ba su da wannan aiba magana nake da kai yau safin nan ko ta lokacin ta jihar sokoto an aika soja tace me ya faru aka ce wai wuce ba mista bace aika soja ko ina wai saboda tun da fara gaman ta ne za a daga zaɓen yan daga da mutane za su reaction kadir lalati ya zai haka to soja in zuwa da soja mai da ba su aka cin su kwato kasar mu da aka kwace sai aka so inda an zama lahiya aka soja me soja da ya sokoto kuma kwara shi da soja kwara goma ba zai ba mu tsaro ba mun muna wakilta jama'a kuma ra'ayin jama'a kuma shi alzu abin jama'a za mu yi tsaye kai ne no matter what to yanzu tun da an ce aje ayi wannan shawara ana nuhin shawara za ta tabbatar da zaɓen kuracin zaɓen kenan ko kuwa shawara umar shawara dole umar za a zaɓe shi a shawara kamar ai duk wata magana da bayan ai magana za ta kuma ba ta da amfani in Najeriya ba za ta dade ta ba to domin ƙara fahimtar matakin da ake ciki na tuntubi Dr. Kabiru Mato na Jami'ar Abuja domin in ji ƙarin bayani akan abubuwan da ya fahimta inda yake cewar shi kam yana ganin cewa gwamnatin pdp na fama da fargabar cewa za ta faɗi zaɓe ne shi yasa ya take wannan kame kame. abin ya ɗaura kai domin ban ga wata ƙasa wadda shi inda gwamnati bai ci ta taɓa fitowa ta nuna fargaba a fili akan gudanar da wato zaɓe ba irin wannan wannan kuma ba wani abu ne ya biyo baya ne ga yadda ita ainihin jam'iyyar pdp da gwamnati mai ci ke ganin irin karɓa da ake musu a jihohin nan guda talatin da shida da ke kasar da birnin tarayya inda suka je suka wato a kaddamar da ya aikin neman zaɓe kuma tsarin mulkin najeriya da wato dokar ta kawai ta hukumar zaɓe a ta ba hukumar zaɓe ne daman sa ranakun da za a yi zaɓe wanda shi ba laruran majalisa ba ne ba laruran bangaren shugaban kasa ba ne ba kuma laruran kotu ba ne ta ce a'a ga ga nan da ya kamata a yi zaɓe. to amma dr kabiru don me 'yan ƙasa za su damu akan ƙarin wa'adin sati uku kawai tunda bai shafi ranar da za a damƙa wanda ya ci zaɓe mulki wato 29 ga watan mayu. ai mu wato abinda ita gwamnatin tarayya ta nuna mana kafin wannan rana da suka yi wannan taro shine cewa suna so a ɗaga zaɓe ne ba domin al'amuran tsaro a Najeriya ba suke suna so a ɗaga zaɓe ne domin yawancin 'yan Najeriya waɗanda suka yi rajista ya kamata su kaɗa ƙuri'ar ba su karɓi wannan katuka ba. To yanzu da hukumar zaɓe ta nuna ma gwamnati da 'yan ƙasa cewa fiye da miliyan 45 mutum a cikin miliyan 69 da suka yi rajista sun karɓi katukansu kuma sauran katukan an rarraba jihohi ƙananan hukumomi da wato mazaɓu daban-daban 'yan Najeriya suna zuwa suna karɓa. Kuma a yanzu idan su majalisar wato ƙasa sun fito sun ce mana wai a'a saboda wato tsaro ne. Tashin-tashin da ake samu a wayannan jihohi guda hudu a Najeriya 'yan shekarun baya da suka wuce an kasa samun magani a kansu, an kasa shawo kansu yanzu ne idan aka ƙara sati uku za a iya samun wato maslaha da zaman lafiya da za a iya gudanar da zaɓe a wannan jihohi kaga wannan magana ne wanda shi duka wani mai hankali wanda zai duba abu da idan basira tsakani da Allah ya san cewa shi yuri ta ne akwai wani abu da gwamnati ke so ta yi akwai wani abu da su jam'iyyar PDP wadda suke so su aiwatar wadda shi idan aka gudanar da wannan zaɓe kamar da ita hukumar zabe ta shirya ba za su samu wannan biyan bukata ba. Dr. Kabiru Mato kenan na Jami'ar Abuja a tattauna da na da shi a Abuja, Najeriya bayan da majalisar Kasa ta fito daga taron taronta akan yin matsayi dangane da sha'anin zaɓe da za a yi a Najeriya. Najeriya a cikin wannan wata. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Yau abin da ke damuna, siyasa ƙasar mu ke ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance. Madalla a gaishe da Umar. Yau muna so mu ji ra'ayinku ne a kan shinya kuke ganin wannan hukuncin da masu ruwa da tsakin Najeriya suka yanke game da batun gudanar da zaɓe. Lamba da za ku iya kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun nan ku shakata da wannan wakar. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku ƙaryata ni amma mai akwai da babu daga dangantakan kanku daidai Allah ke faɗa haka ba ni na ke faɗa ba da ni na ke faɗa haka da sai ku garyata ne kai mai akwai ka gane idan Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu saurare kamar da yadda kuka jin rahoton yau muna so mu ji ra'ayinku ne akan shin ya kuke ganin wannan hukuncin da 'yan majalisar Najeriya da masu ruwa da tsaki suka yanke game da batun gudanar da zaben da za a yi ranar 14 ga wannan watan mun sami kira na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi? Ah, Abdullahi Lamun gane daga kan layi. To Malam Abdullahi me zaka ce game da wannan batun? a to ni abin da nake so na ce dama ina ganin abin duka buran-buran ne kuma waɗanda ma duk aka tara game da wannan a harkoki na zaɓe ina ganin ya kamata ne a ce sun fito ne sun yi wa mutane jawabi amma ba wai a ce an ba ainihi su hukumomi eh, hukumar tsaro ta jefe wannan abubuwa ba abin da suka yi da su da su ga shi ne abin da za a abin nan kai. To Malam Abdullahi mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je Kebbi. Wane ne kan layi? Abdullahi Bashar, Alayyar To Malam Abdullahi Bashar me zaka ce game da batun yau? Wanda an kai sadi da aure ku Malam Abdullahi kana jin mu daga Kebbi? Eh, yau wato me me gudunmuwa ka game da wannan batun na yau? Gaskiya gudunmuwa ta Malam Abdullahi ko kana jan mu ba mu jan. To eh? sai dai layin ne kamar yana da dan katsewa haka ba mu ji abin da ka ce ba menene ra'ayinka? ce shawarar da aka yanke gaskiya ta yi daidai saboda 'yan Najeriya wasu mahiya ba su yi rijista ba amma haka da an ka insha Allah kowa zai samu. Na'am. Mu dai ayi zaɓi lahiya lau. Allah ya so ka sai an jima. To amin Malam Abdullahi kenan daga Kebbi mun kuma gode da wannan ra'ayi naka. Har yanzu muna da sauran lokaci muna jiran ku ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan shin ya kuke ganin hukuncin da 'yan Najeriya watakan 'yan majalisar Najeriya suka yanki. Mun samu kira daga Yobe. Salamu alaikum waye akan layi. to ina ga layin na yobe ya yanki to ma sauraro kamar yadda kuka sani dai saura 'yan kwanaki kalilan suka rage a je ga babban zaɓe amma kuma wasu suna kiran cewa a ɗage wannan zaɓen ganin cewa wasu ba su samu katin dindindin na zaɓe ba da kuma batun tsaro to hakan ya sanya 'yan majalisa da masu ruwa da tsaki suka yi wani taro na ganin yadda za a magance wannan matsala amma yanzu mun samu kira daga kwantagora salamu alaikum waye akan layi Wa alaikum salam sunana Aliyu Abdullahi Ma'aji. To mala Aliyu me zaka ce game da batun yau? A to ba komai zan ce ba sai san an ce wanda ya faɗa rijiya ko me aka jefa mai samawa ya kai. Hmm. kame kawai suke yi saboda haka babu wani dalili na daga zaɓe sai a ra'ayi na a bata kawai lokacin zaɓe ta yi kuma a yi insha Allah to madalla malam abdullahi mun gode yanzu kuma bari mu je fatakwal wane ne akan layi layi idris To Malam Idris me za ka ce game da batun yau? Eh ni yanzu sai dai in ce Allah ya ƙara ɗaukaka masu wani farfesa diga abin tsarin da yake ya yi mun daidai. Eh, domin kada ya daga dukkan wani da shi burotso da wata wani ra'ayi na mutum da zai ce sai ya tilasta masa a bisa aikinsa. Tun madalla Malam Idris mun gode yanzu kuma bari mu je jiha Kano. Assalamu alaikum na Kano kana ji na? To madalla me ya gudunmuwa ka game da batun yau? Ah, gudunmuwa ta ba abun mamaki bane don sun faɗa haka. Dan me ka ce haka? Da ba ana ta kasar saboda an ji kasar ba tsaro. Tun da an ji ba tsaro kuwa kin ga ba abun mamaki bane dan an ci babu tsaro a sake a sake lale. To ya kake ganin wannan hukuncin? Ah, shirme ne me yasa ka ce haka sakamakon dama su su san ba tsaron suka yanke hukuncin cewa a sa lokaci gaba to madalla mun gode yanzu kuma bari mu sake komawa kebbi wa muka cafko yanzu da wa muke magana ahmad ladan girkau siyar ya tallafa najeriya kada lokal gamar sokoto state to malam ahmad me zaka ce game da batun yau eh to okay a daga farko dai ina yi ma dukkan gwamnoninmu na arewacin najeriya irin abdulaziz yari da kuma gwamnanmu na jihar sokoto a shi dokta aliyu maga takardawa maku musamman bayanin da aliyu maga takardawa maku ya yi bayani ne wanda ya kanta kuma bayani ne wanda gwamna ne wanda ya damu da talakawa kuma ya damu da halin da talakawan najeriya suke musamman na arewa maso gabas da kuma yadda ciwon wannan mutumin da ya ƙetare ingila madadi ya yi bayanin abin da muke suke a nigeria kama da kuɗi a mai ba da shawara na aka fannin tsaro a ba wai ba ba da shawara ba aka fannin hukumar zaɓe zai afi kaga da kamata ya kawo mana magana wai zaɓe a nigeria mutum miliyan 62 sun rigista miliyan 33 da wani abu ba su amshi rigista su ba wannan akirme ne abin da ya kai ka kawa turawa bayani cewa muna da matsalar zaɓe eh, muna da matsalar tsaro a arewa maso gabas ba wai ka kawo mana maganar zaɓe ba kai ba mai ba da shawara fannin hukumar zaɓe ba kuma fata na na wannan zaman da aka yi kamar yadda Abdulaziz ya yi kamar yadda shi kuma gwamnan mana jihar Sokoto ya yi bayani mu mun zantu mun goyi baya kuma mun tsaya mun bige katuttukan mu muna jiran kwana goma ɗan gidan da rage a yi zaɓe mu kawar da gwamnatin zalunci mu kawar da gwamnatin mai yan balwa mu kawar da gwamnati mu kawar da goyon bayan Goodluck Jonathan. To madalla mun gode da wannan bayani yanzu kuma bari mu je jihar Gombe. Hello. Hello, wane ne muka samu? ne muka samu? Jihar Yobe dai, jihar Yobe. Ab to Yobe ne to da wa muke magana daga jihar Yobe? Yobe ne da Muhammad. To Malam Muhammad me zaka ce? Wallahi yadda kuka yadda aka ba zaɓi a jega Allah saka mushi da. Malam Muhammad. Kana nan waya ka ta ɗan katse me ka ce? kana ji ko eh ina jan ka kina ji na eh ina jan ka yawa to wallahi yadda aka yaddar waje ga zaɓi wannan muna gode wa Allah muna gode mushi kuma zancen a dage zaɓen nan don Allah kar a saurari masu wannan bayanin To Malam Muhammad mun gode da ra'ayin da ka bamu kuma da wannan kiran muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe Allah kai mu za mu sake ba ku dama ku kira mu akan wani batun na daban. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kasar Ivory Coast ta sami kaiwa wasan ƙarshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Equatorial Guinea bayan da ta doke kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ci uku da ɗaya a wasan kusa da na ƙarshe a jiya laraba wannan ne karo na uku da ivory coast din za ta fafata a wasan ƙarshe ta gasar a cikin shekaru tara inda take fatan sake daga kofin da ta yi kewarsa tun 1992 yayin da ta sha kashi a wasannin karshe na shekara ta 2006 da 2012 za ta kofafata ne a wasan karshe ta bana da duk wanda ya yi nasara tsakanin mai masaukin baki equatorial guinea da kuma ghana waɗanda yanzu haka suke can suna gwabzawa domin fitar da gwani a halin da ake ciki kuma kasar tunisia na fuskantar barazanar dakatarwa daga shiga gasar ta cin kofin afirka mai zuwa sakamakon zargin da kasar ta yi wa hukumar kwallon kafar afirka wato caf na mata coge da almundahana kasar ta tunisia dai ta zargi hukumar ta caf biyo bayan shanta da aka yi a bugun finarti mai rikitarwa da alkalin wasa ya bayar a cikin karin lokaci a wasan kwata final da mai masaukin baki equatorial guinea ta doke tunisia din da ci biyu da daya ta kuma fitar da ita daga gasar tuni da aka dakatar da alkalin wasan na tsawon watanni shida akan wannan sakacin to sai dai hukumar ta CAF ta baiwa Tunisia din wa'adin zuwa yau Alhamis da ta nemi gafarar zargin da ta yi ko ta fuskanci dakatarwa a gasar ta shekara ta 2017 kasar ta Tunisia dai ta gudanar da wani taro a jiya Laraba inda ta yi tsaye kaimawa akan ba wani hakuri da za ta bayar sakamakon koken zaluntar ta da aka yi kuma tuni da ta aike wa hukumar da wasiƙu biyu na neman bincike akan zargin cin amanar ta a wasan a najeriya hukumar kwallon kafar kasar wato nff ta kafa wani kakarfan kwamitin kula da tabbatar da sahihin zaben shugabannin hukumar na jihohin kasar 36 kwamitin a karkashin shugabanci alhaji ibrahim gusau zai tabbatar da an gudanar da ingantaccen zaɓe bisa doka tare kuma da kaucewa naɗi daga gwamnatoci za a gudanar da zabukan ne na shugabannin na hukumar ta daga jihohi a ranar 15 zuwa 28 ga watan nan na fabrairu hukumar ta lashi takobin sanya kafar wando ɗaya da duk jihar da ta taka dokokin zaben ko ta yi kokarin nuna karfi ta hanyar dauke dora murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A jawabinsa ga ƙasar da kuma wasu furuce-furucensa na kwanan nan, shugaba Barack Obama ya kare batun haɗa kai da ƙasar Iran a diflomasiyance, sannan ya kira ga Majalisar Tarayya ta Amurka da ta haɗa kai da ƙungiyar tarayyar turai eu da ƙungiyar p5 plus 1 wajen neman hanyar warware damuwar da ake da ita game da shirin nukiliyar iran a diplomasiyance. between now and this spring we have a chance to negotiate a comprehensive agreement that prevents a nuclear armed iran secures america and our allies including israel ya ce daga yanzu zuwa wannan bazarar muna da damar tattaunawa kan tartibiyar yarjejeniya wacce za ta hana Iran mallakar makamin nukiliya ta kare Amurka da ƙawayenta ciki har Isra'ila, wanda hakan zai kauda duk wani tashin hankalin kuma a gaba ta tsakiya a nan gaba. Shugaba Obama ya ce babu tabbas cewa za a yi nasara a tattaunawar, to amma ya jaddada cewa wata hanyar da labudda za ta sa ƙoƙarin da ake na warware matsalar a diflomasiyyance citira shine 'yan majalisar amurka su kakaba mu iran sabbin takunkumai a yayin da ake ci gaba da tattaunawa kan shirin nukiliyar ta iran tsakanin iran ɗin da ƙasashen ƙungiyar p5 plus 1 da ƙungiyar tarayyar turai a ƙarƙashin wani shirin haɗin gwiwa da aka cimma a shekara ta 2013 bai kamata a ƙaƙaba ma iran wani sabon takunkumi ba a yayin da ake ci gaba da tattaunawa kan tartibiyar yarjejeniya shugaba obama ya ce muddin majalisar tarayya ta amurka ta ɗau mataki kan sabbin takunkumai na gaban kai ko da ma matakin na yiwuwar ƙaƙaba sabbin takunkumai ne kawai hakan na iya janyo cikas ga duk wata dama ta cimma tartibiya kuma fayyacecciyar yarjejeniya ta diflomasiyya mai yiwuwa sakamakon hakan ya kasance da haɗarin gaske a cewar obama alienating america from its allies making it harder to maintain sanctions, and ensuring that Iran starts up its nuclear program again. ya ce raba amurka da ƙawayenta da kuma sa iran ta koma ci gaba da shirinta na nukiliya wannan ragon azanci ne wannan shine ya sa ma zan ƙi amincewa duk wani ƙudurin doka na buƙatar ƙaƙaba sabbin takunkumai wanda zai yi illa ga ƙoƙarin da ake yi a halin yanzu da yake ba da ba'asi gaban majalisar tarayya ta amurka mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya jaddada cewa har yanzu akwai sahihiyar dama ta cimma fayyacecciyar yarjejeniyar nukiliya da iran ya ce idan shugabannin iran suka zaɓi ƙin yin wani kataɓus za mu ɗau mataki da majalisar tarayya na ƙara matsa lamba in ji shi ya kuma ce to amma a yayin da muke ci gaba da wannan tattaunawar yana da muhimmanci mu nuna ma abokan hulɗarmu da ma iran cewa kan ɓangarorin mulkin Amurka haɗe yake game da buƙatar tartibiyar mafita wadda za ta tabbatar cewa Iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba da kuma cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne zalla. Ya ƙara da cewa, na san cewa wannan ce manufar mu. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma ga Malam Bello da labarai amma a takaici. na gode malama a akalla fararen hula 'yan kasa kamar 91 ne mayakan boko haram suka kashe biyu bayan har-haren da sojojin najeriya suke ci gaba da kaiwa wa boko haram kenan a kauyukan kamar tun jiya laraba shi kuma sakatar harkokin wajen amurka john kerry fa ya zargi 'yan awari masu goyon bayan rasha da alhakin hura wutar rigingimu a gabashin ukraine yana mai cewa shugaba vladimir putin zai iya yanke shawarar da za su kawo karshen waɗannan rigingimu a nahiyar asia kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu daga haɗarin jirgin saman trans asia ya karu zuwa 31 yau alhamis kenan yayin da kuma ake ci gaba da kokarin gano rigo jama'a su wajen goma sha biyu da suka bace ba a san inda suke ba a ƙarshe shugaban amurka barack obama ya yaba wa shugaban mabiya addinin Buddha da aka fi sani da Dalai Lama a matsayin mutum mai jin tausayin jama'a kuma ya yi watsi da zanga-zangar China da ke adawa da mu'amalar Amurka da Dalai Lama. Mr. Obama bai gana ido da ido da Dalai ba duk da cewa kuma sun halarci taron karya kumallo da ake gudanarwa shekara-shekara yau Alhamis a nan birnin Washington DC. Amma kuma sun zauna a kusa da juna sun ma musayar gaisuwa. A wajen taron da Mr. Obama ya ce yana wa abokin shi maraba mai martaba Dalai Lama wanda ɗaya ne daga cikin kwararan misalai na masu rajin kare 'yancin bil'adama da kuma mutunta juna. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Da injiniyan mu ta yau Miss Nashwam ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.